وإن يديه ومن خلفه رصدا ليعلم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتساتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لحدي إشرم دلقوا وسع رمضان هجرة لشكرة دبودة لحدود ثلاثين دبيار daidai da ishirin ga watan shekara ta dubu biyu da goma sha za mu ci gaba da tafsirin suratul an'am insha Allah ta'ala daga aya ta zuwa aya ta wannan darasi yana karantar da mu cewa zukatan ‘yan adam iri-iri. قال الله تعالى ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

qita'an mun sa wani abu mun lullube zukatan ayyab abubu, don haka ba za su fahimce shi ba wa fi waqara kuma a cikin kunnuwansu akwai wani abu mai nauyi wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha ko da za su ga kowace mu'jiza ta Allah ba za su yi imani da ita ba hatta idza ja'uka har sai sun zo gare ka yujadilunaka sai ma su rika gaddama da kai suna jayayya da kai yaqulu alladhina kafaru wannan suka kafirce suna cewa in hada illa asatirul awwalin wannan ba komai bane face ta suniyoyin mutane farko wannan yasa malamai suke magana cewa bisa la'akari da ayoyin alkur'ani ita zuciya idan ta lalace tana zama kashi bakwai zuciyar ɗan adam idan ta ɓaci tana zama kashi bakwai babu wata hujja ta maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nassin hadisi amma dai dogaro ne da la'akari da tsarin alkur'ani yanda Allah madaukaki yayi magana game da zuciyar dan adam idan ta baci a cikin alkur'ani idan ka tattaro ayoyin zaka tarar da cewa kashi bakwai ne wannan yana gwada maka cewa wato zuciya zuciya ta dan adam ba iri ɗaya bace ka duba wannan aya da Allah madaukake yake magana game da Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ana maganar wanda yafi kowa wa'azi ko za a samu wanda yafi manzon Allah za a iya samun malamin da yafi manzon Allah hikimar wa'azi amma fa Allah ke gaya wa Annabi Allah subhanahu wata'ala yake gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wa minhum man yastami'u ilayka daga cikin mutane akwai wanda zai zo ya zauna ba sau ɗaya ba yana jin wa'azinka ba sau ɗaya ba ya yastami wajen Allah ala qulubihim nata amma zukatan Allah ya riga ya rufe saboda haka ko da ya saurari wa'azin manzon Allah wa'azin baya isa ga zuciyarsa wa fi adanihim waqarun a kunnuwansu an sa wani abu mai nauyi kaga a zukatansa an lullube shine ake nufi da akinna ya'ani fi qita'in an yafqahuhu ba za su fahimce shi ba domin ba sauraro bane fahimta sauraro daban fahimta daban shi yasa Allah madaukaki yace yastami'u ilayka amma tunda zukatan suna cikin akinna an yafqahuhu ba za su fahimci magana ba ga mutum yana sauraron ka amma wallahi zuciyarsa ta gane me kake faɗa ba la hawla wala quwwata illa billah kuma baya ga wannan ma Allah madaukaki ya ce ba ma ta wa'azi ba wa in yarau kulla ayati da dai Allah madaukaki zai zai nuna musu kowace mu'jiza da aka taba ba ma wani annabin Allah la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba kaga kenan ba ba ma mu'jizar da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce dukkan wata mu'jiza da aka ba mu annabawa za a ɗebo mu'jizozin nan a baje a gaban su ba za su yi imani ba kai ba ma haka ba Allah madaukaki yake cewa akwai wanda ma a majalisin annabin yake kokarin mukabala da shi kaga magana cewa wa'azi ta shiga zuciyarsa babu hatta idza ka sun zo gare ka ka suna jayayya da kai suna ma jayayya da kai yaqulu allazina kafaru duk abin da ka faɗa duk mu'jizar da ka nuna kafirai suke cewa in haza illa asatirul awwalin wannan ba komai bane ta tatsuniyar mutanen farko kaga kenan zuciya ita ce muhimmi ba kunne ba sannan kuma ba idanu ba Allah ka raya mana zukata wannan dalili yasa malamai suka rubuta littafai akan zuciyar ɗan adam ka rika neman littafai da ake kira na fiqhul qulub littafai da suke karantar da yadda tsarin zuciyar ɗan adam take da abubuwan da ke raya ta da abubuwan da ke kashe ta musamman littafai na ibnu qayyim jawziya kamar madarijus salikin akwai littafin da ake kira sakutul qulub da mawsu'atu fiqhil qulub da sauran zuciya zuciya ba ɗaya bace wanda shine abin da ayoyin alqur'ani suka tabbatar mana domin akwai wanda ke sauraron annabi Muhammad sauraron fahimta jira yake manzon Allah ya faɗi magana ya ɗauka shi ko wannan ko da annabi ya faɗa bai ma fahimtarsa kaga kenan zukatansu ba ɗaya bane saboda haka malamai suke cewa matakai guda bakwai ne na lalacewar zuciya matakai guda bakwai matakin farko dama shine sabon Allah idan ma wani ya maka tambaya ta yaya za a yi zuciyar dan adam ta lalace ka ba shi amsa ta sabon Allah saƙon Allah shi ke ɓata zuciyar mutum shi ne kaɗai wannan shi ne bayanin da ya gabata wanda muka yi a kan hadisan Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan mu'mina idan annaba zamban idan mumini idan mumini idan aka ce mumini mai imani ya aikata wani laifi kanat nuqtatun sauda fi qalbihi wannan laifi da ya aikata ba zai tafi haka ba a dalilin wannan laifi sai an samu wani bakin dugo a zuciyarsa kaga kenan aikin da kake da gabanka kar ka dauka yana tafiya la idan abu ya tafi yana dawowa duk abin da kai yana tasiri ma zuciyarka idan zunubi kai sai a daga digo guda a zuciyarka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yasa duk sa'ilin da mutum ya zama yana butulce ma Allah yana kafurce ma Allah yana fasikanci ma Allah wallahi halaka kansa yake yi domin daɗa nisantar Allah maɗaukaki yake sannan kuma duk sa'ilin da mutum yake kusantar Allah to kamar raya zuciyarsa yake yi yahdi qalbahu kamar shiryar da zuciyarsa yake yi a wannan lokaci manzon Allah yake fa in taba wa za'a. duk sa'ilin da mutum ya tuba ya bar wannan laifi wasta gafara ya nemi gafaran Allah sakula minha qalbuhu sai zuciyarsa ay polish agogi shi kenan zuciya sai ta dawo fara kan saboda haka babu laifin da ɗan adam zai yi wanda Allah madaukaki ba zai gafarta mishi ba wa in zadat idan ko ya ci gaba da wannan laifi zadat wannan bakaken duko karuwa suke hatta ya alaka biha qalbuhu hasai zuciyarsa ta rataye waɗannan wato gaba ɗaya wannan siffa na baki shine eh, eh, Abu da yake cewa fa zalikar ranu allazi zakara Allah fi kitabihi wannan shine abin da Allah madaukaki yake nufi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubu zukatansu saboda abin da suka aikata sun yi tsatsa shi ake nufi da arrainu menene arrainu kalla barrana ala qulubihim arrainu as-sadaqu alladhi yughatti mir'at al-qalbi abinda ake nufi da tsatsa shine wanda idan ka dubi miro madubi madubin da kake kallon fuskan ka da shi wani lokaci idan madubi ya daɗe, in ka duba za ka ga yana wani tsatsagewa shi kaɗai. kamar ya yi tsatsa to tsatsan nan da kaɗan da kaɗan sai an waye gari ya mamaye madubin yadda madubin bai da amfani kuma ba ka iya sanin lokacin da abin yake faruwa saboda ba da sauri ba ne sai dai kawai ka zo ka ɗauki madubin wani lokaci sai ka lura ga abin yana yiwuwa to haka tsatsa take haka take cin ƙarfe abin da ya ci ƙarfe ba dai zuciyar ɗan adam saboda haka tsatsan nan ita take mamayar zuciya tana mamayar zuciya da kaɗan da kaɗan kamar yadda Allah madaukake ya faɗa ma kanu yaksibuna saboda abin da suka kasance suna aikatawa wannan hadisi ne da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ila sahihu sunan ibn majah hadisi ne 3422 da sahihu targhib hadisi na 6620 mutum ya ci gaba da sabon Allah wannan shine matakin farko shi ake kira ar-rayn raynul qalbi tsatsan zuciya wannan shine matakin farko na nisantar Allah saboda dama sako shi ke sa mutum ya guji Allah sako ke sa mutum ya kusanci shaitan idan bai bari ba ya ci gaba to abin da za a je shine za a kai wani lokaci da baƙin da ke zuciyarsa zai rika hana alkhairi shiga zuciyarsa saboda bakin yi yawa alkhairi ko yana neman hanyar da zai shiga wannan shi ake nufi da Allah ya saka hatimi hatimi shine kamar an yi stamping akan wannan zuciya stamping din da aka yi wato alama ce take nuna zuciyar nan ba ta mutumin kwarai bane wanda kowace zuciya ta kafiri haka take dukkan wani kafiri don haka babu yadda za a yi zuciyar kafiri ta kai ta mumini kyau babu yadda za a yi wannan ya faru ba zai yiwu ba ana iya samun kafiri da halin kwarai amma dai a ce yana da tsaftar zuciya irin ta musulmi wallahi ba gaskiya ba ne mataki na biyu shine matakin da ake kaiwa wanda wannan bakin da ke zuciyar ɗan adam take hana alkhairi shiga shi ake nufi da alkhatmu yanda Allah ya magana a suratul bakara aya ta bakwai zuwa takwas innal ladina kafaru sawa'un alaihim innal ladina kafaru siffar na'am mumini bai zama bai samu wannan siffa a dawwame ba zai same ta a dawwame ba sai dan zunubinsa ya tsananta sannan zai kai wannan haddi amma shi kafiri kowane kafiri wannan siffa ce gare shi saboda zuciyarsa kullum a cikin dauda take sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu ko yi musu gargadi ko baka yi ba za su yi imani ba me dalili khatama Allahu ala qulubihim saboda an yi hatimi akan zukatansu an buga stamp wannan zuciya ba ta kware ba ce wa ala absarihim gishawa akan idanunsu akwai yana akwai yana jibga gushiyatul qalb fata ce da ta rufe idan wacce ake kira yana ko a ce mai tantani akwai wata fata da ta rufe idanunsu saboda ka ba su iya ganin gaskiya kai zuciyarka kai musulmi yadda take fahimta ba haka zuciyar kafiri take ban ji Allah idon ka kai musulmi yadda kake iya ganin gaskiya idon kafiri ba haka yake ba wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun alim Allah ka tsare ku in ka dawo suratul jafiya nan ma Allah madaukaki yayi magana akan siffa ta kafiri aya ta 23 afara'aita man ittakhadha afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa بصره وجعل على بصره غشاوة وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ko kaga wanda ya riki abin bautansa shine son zuciyarsa son ransa saboda abin da ransa ya saka mar shi zai yi don haka son ransa shine abin bautar shi dan duk wanda zai bi son ran shi to abin bautansa shine zuciyarsa ittakhadha ilahahu hawa wa aballahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi kaga an yi hatimi ga zuciyar an yi hatimi ga kunnuwarsa waje ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillahi wa zai shirye da wannan in ba Allah ba Allah ka samu cikin shiryarka to idan mutum bai bar laifi ba sai aje mataki na uku shine aqab abinda ake nufi da aqab shine kamar ka gama wasiƙa ka yi stamp ka sa cikin ambulance sai ka liƙe baki shine aqab da larabci wato an rufe wasiƙa an rufe zuciya bayan an yi hakimi ma zuciya ana rufewa wanda wannan akwai malamai da suka yi muhawara game da alkhatmu da at akwai bambanci tsakanin su ko ko kuma ma'ana guda ne daga cikin su akwai al-imam Abu Isa bin Ibrahim Muhammad az-Zajjaj mai rasuwa a shekarar hijira ta 311 shekara 1124 da suka wuce al-imam az-Zajjaj yana cewa da at da al-khatmu sukan zo da ma'ana guda ma'ana taba'a fil lugha wa khatama wahid wa huwa tarfiyatu ala wal ittifaq min an abinda ake nufi da an an yi an yi tabi'i idan aka ce an yi hatimi ko an yi tabi'i sukan zo da ma'ana guda wato an gama wasiƙa saboda aka sai aka rufe bakinta aka liƙe yanda wani abu zai shiga ba ba ƙari babu ƙari ma wannan wasiƙa in ka duba lisanul arab mujallar na kara shafi na 87 la shakka at yana gaban al domin ko da a tsarin wasiƙa ne idan aka ce khatama ala risalatihi ya yi hatimi wa wasiƙarsa ya gama rubutu ne sai ya signature kamar a dakokku a yanzu eh, eh, ya gama wasiƙa sai ya buga stamp to wannan stamp shi ne hatimi to ai bai isa ba za a naɗa wasiƙar ko in an naɗe ta a sa ta sai a liƙe to liƙewa ita ce a kaga liƙewa ai ta rufewan ta fi hatimi ta fi stam tsanani saboda haka waɗannan Allah madaukake magana kan zuciyarsu wannan dalili yasa wasu malamai ke cewa wanda aka ce an yi hatimi a zuciyarsa bai kai wanda aka ce an yi tsabi'i ma zuciyarsa ba domin ko da ta ma'ana akwai bambanci a suratul a'raf aya ta ɗari Allah madaukake ce awalam yahdi lil ladina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha yahdi lilladheena yarithuna al-ardha min ba'di ahliha shin wadanda suke gadon duniya bayan mazaunanta sun tafi kamar mu kenan yanzu mazaunan duniya a jiya ai ba ba su bane ba su bane jiya muna yara ko yanzu kuma gashi da mu ake gobe za a waye gari ba da mu bane shine Allah kuke ce cewa waɗanda suka gaji duniya a bayan mazaunanta sun tafi mazaunanta sun tafi kaga kenan waɗanda ke shugabancin ƙasa a da yanzu ba su bane to ku yanzu da kuka karbi shugabancin nan tafiyar waɗancan ba ta zama ishara gare ku ba ku yanzu da kuke duniya ai ba da ko aka fara ba ko wasu sun riga sun tafi yanzu ko din ba ku tunanin cewa yawan laifi da kuke din nan launa sha'u asabnahu bi zunubihim muna iya hallaka ku da zunubin ku ba ku tunanin haka domin ko da da misali da rayuwar kasar nan a yanzu kai misali lokacin kakanninmu da iyayenmu lalacewar tarbiyya bai kai haka ba bai kai haka ba fasikancin da ake a duniya a yau tsananinsa wallahi ya yawa lokacin iyayenmu da kakanninmu abin bai kai haka ba to shine Allah ke cewa yanzu ku da kuka gaji duniya bayan iyayenku da kakanninku sun tafi yanzu kun baje kodin ku kuna ku saba ma Allah ba ku tunanin muna iya kama ku a dalilin wannan laifi wallahi Allah yana iya kife mu a dare guda ko ba zai iya ba launa sha'u asabnahum bi dhunubihim wannan shine matakin farko na biyu wa nasbahu ala qulubihim muna iya kuma liƙe zukatan naku hum la yasma'una don haka wa'azi ma ba za ku sake ji ba duniyar za a bari ku ci ku gama amma wa'azi ba zai muku tasiri ba sai kun mutu a cikin wannan zunubi muku muku taimuni Allah ka tsare mu تلك القرى نقص عليك من أنبائها نقص عليك من أنبائها كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى نقص عليك من آباء من أنبائها ودنا القريو da muke baka labarun ana baka labarin adawa samudawa fir'auna duk kana ji ka dauka duniya ne wallahi labari ne da ake baka don gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah ولقد جاء جاءتكم رسلهم بالبينات waɗannan al'ummomi manzanninsu sun je musu da hujjoji fama kanu li yu'minu bima kazzabu min qabla amma abinda na da suka karyata na yanzu ba su canza ba sai zama hali guda ne kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafiri haka Allah yake liƙe zukatan kafirai a ce ma annabin Allah yayi wa'azi annabin Allah amma wa'azin ya ƙi shiga zuciya ka san wannan zuciya an liƙe ta ko shi sa Allah ce wa laqad ja'atkum rusuluhum manzanni ne suka zo suka yi wa'azi bayan wa'azin ga albayyinat mu'jizozi amma wallahi kafiri ya kiyata me dalili saboda zuciyar Allah ya liƙe ta Allah ka tsare an hana magana kan munafikai a suratu tauba aya ta 87 nan ma Allah madaukaki ya ba mu misali da at-tabu yace rahu bi an yakunu ma'a khawarij الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون آية تكسين دعوكة سورة التوبة إنما السبيل على الذين يستأذنونك إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم إلى قومهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين مغنغر سورة غافر آية 35 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار idan ka ji an ce an liƙe zuciyar bawa tsakanin kafiri ne da munafiki Allah ka kare tsakanin kafiri ne da munafiki kazalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun wadanda su munafikai me dalili rabu bi an yakunu ma al khawalifi manzo Allah yace duk musulmin garin nan Madina inda yana da koshin lafiya bai da uzuri ya fito mu tafi yake tabuka munafika suka ce ban da mu kaga sun yadda su zauna tare da masu larura shine Allah ya rike zukatan nasu haka nan karshen suratul tauba in ka duba ai aya ta 93 kai yana cewa inna sabilu allal ladina yata'zinunaka wa hum agniya mutum mawadaci mai kuɗi zai zo ga annabi ya ce ya rasulullah ina da uzuri ina da uzuri ba zan iya tafiya yakin nan ba saboda tabuka na da nisa da madina sannan bayan nisa ga zafi saboda akwai hamada a tsakani akwai rairayi wannan tafiya suna ganin za su wahala bare mutumin da ya saba da rayuwa ta ni'ima mawadaci ne saboda ka ce yana ba da excuse ga manzon Allah a kyale ne akwai yan bukatu shine Allah ya ce rabu bi an yakunu ma al yau ga munafikai sun yadda su zauna da mata da yara da musakai a gari a maimakon su bi manzon Allah a tafi jihadi wa taba Allahu ala qulubi don haka Allah sai ya rike kanta saboda waɗannan zukata ba na son su samu shari'ar Allah ba hum la ya'lamu don haka ba za su taɓa sanin alkhairi ba to idan zuciya ta kai ga har an liƙe ta abinda zai biyo baya shine algamra za a nutsar da ita a cikin laifi kamar da ake cewa ma'un gamrin ma'anarsa kasirun mugarriqun ma'un gamrin ruwa da har ya mamaye to haka zuciya take idan aka ce an liƙe zuciya to yanzu wannan zuciya kan tsoma ta ma ake a cikin sabon Allah wannan yana cikin suratul mu'minuna aya ta 63 bal qulubuhum fi gamratin min hadha fi gamratin min hadha gamra me ake nufi da bal qulubuhum fi gamra zukatansu yanzu sun nutse idan zuciyar mutum ta nutse a sabon Allah to ba dare ba rana burin su shine ya saba ma Allah ba maganar tunanin alkhairi shi bukatarsa ne ya samu ya shakata a duniya yayi duk abin da aka ce sako ne shi a wurinsa ba sako bane wannan zuciyar ta kai abin da ake kira al-gamra shi yasa Allah madaukake yake cewa walahum a'malun min duni zalika hum laha amilun baya ga saban Allah ayyukan da suke suna nan daban-daban hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi wanda shi yake gwada maka zuciyar mutumin da ta kai haddi na algamra abinda zai biyo bayan ta shine azabar Allah kamar duk mutanen da suka riki saban Allah ba su tuba ba babu makawa azaba ce za ta tafi idan kuma yaji abu na lokacin suke fururuwa ana ihu bayan zuciya ta kai ga nutsewa ga sabon Allah fa sannan sai ta kai mataki na biyar mataki na biyar shi ake kira al-iktinan lulluba ana lullube zuciya akwai wani lulluba da ake wa zuciyar wannan shine magana da muke akan aya ta 25 ta suratul an'am zukatan waɗanda ke sauraron annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi manzon Allah yana wa'azi yana wa'azi gare su Allah yake cewa waje Allah ala qulubihim akinna me yake nufi da al-akinna al-akinna yani al-iftita mun lullube zukatan su al-akinna daga kalma eh an samu kalma da ta zo a cikin Qur'ani da ake cewa baydun maknun al-maknun wato wanda ake nufi al-mastur ala zuciyar an suturta ta an lullube ta saboda haka sai aka ƙara mu kunnuwa aka toshe su kaga lalacewan nan anan yayi tsanani don haka yasa yayi tasiri makunnuwa Allah madaukake ce waje Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adanihim waqara ba za su fahimci wa'azi ba kunnuwansu an saka wani abu mai nauyi dan ma an toshe wa in yara kulla ayatin inda za su ga kowace mu'jiza la yu'minu biha ba za su yi imani da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta zuciyar mumini da ta kafiri manzo Allah ya siffanta waɗannan ayoyi ne na alqur'ani akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Huzaifa bin al-Yaman ya ruwaito Huzaifa yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa tu'rabul fitanu alal qulubi arbal hasiri udan udan akan bijiro akan bijiro fitintinu mazukatan yan adam ana bijiro fitintinu mazukatan yan adam bijiro wanda ake mazuciya ba wai ana airen gizo ne na laifi ba la arbal hasiri yanda ake saka taburma kaga ana daukan tsinke tsinke ana takawa ko to haka Allah yake bijiro zunubi ga zuciyar dan adam inji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace alqulub tuzukata saboda haka kana zaune sai a tallata maka zina zaka karba sai a tallata ma zuciyar shan abin maye sai a tallata ma zuciyar shirka ga Allah sai a tallata ma zuciyar sata ko fashi da makami sai a tallata ma zuciyar mugunta da sauransu suna da ayyuka na sako suna da yawa kuma za a rika yi ne ɗaya bayan ɗaya in ji manzon Allah kuma karka ɗauka ba idan an tallata maka zinan nan ka tsallaka na bayan an maka tallan zinan a yau gobe ma ta wani hanya zai fito ta wata hanya daban yau tallan zinan ta makwabta gobe kuma ta wajen ma'aikata jibi tana tafiya a mota ko haɗu da wata haka za a yi ta yi in ji manzon Allah arbal hasiri udan udan tsinke bayan tsinke sai mutum ya bar duniya haka za a rika tallata ma zuciya fa ayyu qalbin ushribaha Manzon Allah yace to duk zuciyar da ta buɗe bakinta tana kwamfada kuwa to tana jawo makanta bala'in Allah da ka samu wata ƴar dama na sabon Allah sai ka kutsa da zaran mutum ya saba ma Allah nukitat fihi nuktatun sauda wannan zuciya sai a daga mata bakar alama wa ayyu qalbin ankaraha duk zuciyan da ya kyamaci wannan wannan fitinan nukitat fihi nuktatun bayda sai a daga masa farar alama lokacin da zinat ta zo gare ka sai ka kauda kai ka kiyata satan tunani shi ya zo gare ka kace a ba da kai ba shaye shaye ka kiyarda da su abin da ya shafi kisa da ta'addanci da sauran duka ce ba ruwanka mugunta ga yan uwa abin da kawai ka sa gaban ka shine tsoron Allah to duk sa'ilin da ka kau da kai ga wata fitina sai Allah ya sa ma wata farar dugu hatta tasira al-qulubu ala qalbay har a waye gari duniya gaba ɗayan ta zuciya biyu ne zuciya biyu ne zukata biyu ne a duniya daga guda ɗaya abyagun qalbun abyab mislu safa qalbun abyabun misla safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard manzo Allah yana cewa ita wannan zuciya zuciya ce farakal zuciya ce farakal tunda ka tabbata farakal an kawo tallan zai ta ki karba an kawo tallan sata ta ki karba an kawo dukkan wani talla na fasikanci wannan zuciyar ta ki yarda, sai a waye gari an kai haddin da Allah zai ɗora masa yardansa idan Allah ya saka mu wannan zuciya yardansa to wallahi ko iblis kansa bai iya hallaka mai wannan zuciya shi ne abinda manzo Allah ke cewa fala tadurruhu fitna babu wata fitina da za ta girgiza wannan zuciya ma damat samawati wal ardu muddin samai da kasa suna tsaye wato abinda ake nufi abinda ake nufi zunubin da muke dinnan jama'a suna tasiri mazukatan mu wajibi ne mu san da haka duk sabon Allah da kake karka ɗauka ya tsaya ma cikin kala yana tasiri ma zuciyarka. biyayya da kake ma Allah shi ma yana tasiri ma zuciyarka. biyayya da kake ma Allah a dalilinsa kake samun yardan Allah har Allah madaukake mai da zuciyarka ta zama farakal wanda zuciyarsa ta zama farakal shi abin da ake cewa wato zakaran da Allah ya nufi shi da cara ko ana muzuru ana shahu to idan Allah ya kai zuciyarka ta kai wannan gaba babu rigimar duniya da za ta gigita ta ta raba ka da imani shi da abin da bazo Allah yake nufi ashe ko da yaushe shedan ya maka tarko ka tsallaka kar kai bakin ciki farin ciki za ka yi tsallake tarkon nan da kai ka samu wata wani kaso ne mai yawa na yardan Allah wanda a dalilin haka za a kai wata gaban da fitinan ba ba za ta iya cutar da kai ba wal akharu Allah ya ce to ɗayan fa ita wannan zuciya da take ta kwankwada aswadu mirbaba mirbadan kalkuzi mufdi mujfiya manzo Allah yake cewa ita wancan bakar zuciya saboda diga mata alamar baki da ake ta yi sai ta waye gari ta zama baka sai aka waye gari ta zama kamar kofi ne da yake kife kofi da yake kife yani lokacin da manzon Allah ma zai faɗa sai da ya juya hannunsa yana nuna cewa kamar kofi ne ko kamar guga ce aka juya bakinta ya koma ƙasa saboda haka rahamar Allah da ke zuwa daga sama sai dai sauka a bayanta bakinta an riga an kife manzo Allah ya ce to idan zuciyar dan adam kanta ya juya shine kaga ya kai haddi la al-iktinan an lullube kenan saboda alheri ba zai shiga ba an riga an kife zuciya manzo Allah ya ce la ya arifu ma'rufan wala yunkiru munkara wannan mutumin shine zaka ga shi bai san mai kyau ba bai san mummuna ba duk abin da yazo zai aikata illa ma ushirba min hawa sai abin da son ransa kawai ya bashi wannan hadisi yana musnadul imami ahmad yana sahihu muslim kitabul iman babu bayani anna al-islam bada'a gariban wa sayaudu ba. hadisi na 207 don haka Allah subhanahu wa ta'ala yayi misalin zuciyar da take akinna zuciyar da aka lullube zuciyar da aka kibeta kamar yadda ya faɗa mana a suratul ma'ida eh, suratul an'am haka yanzu a cikin suratul isra'i aya ta 45 wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka qara'ta ja'alna bainaka wa bainal ladzina la qara'ta alqur'ana idan kana karanta alqur'ani ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati tsakaninka da waɗanda ba su imani da lahira tsakanin kai da kake karanta alkur'ani da waɗanda ba su yarda da lahira ba muna saka wani shamaki mai yin iyaka mai kange tsakaninku Allah ka tsare mu haka wallahi za ka samu wani mutum musulmi ne amma wa'azi bai masa tasiri wa'azin ma bai son yake inda ma ake wa'azin bai son zuwa me dalili ga Allah ala qulubihim akinna an yafqahu zukatan nasu allulube bayan da za a su fahimce shi ko da za ka sa wa'azin ma suna sauraro ba su gane ba wa fi azanihim waqarun a wasu akwai nauyi da aka sa ba mamaki ka taba arba da irin su zaka ga kai kana fahimtar wa'azi amma wani kuma sai ce wallahi bai gane ba yanzu duk bayanin da aka yi nan ban gane ba wallahi ya ake saboda basirar daga Allah take basirar daga Allah take Allah shike baka damar fahimta Allah shike hana ba haka a suratul luqman aya ta shida wa minan nas man yashtari lahu wa minan nas man yashtari lahu wa hadith liyudilla an sabilillahi wa yabghudha liyudilla an sabilillahi bighayri تتخذها هزؤا أولئك hadisi li an sabilillah akwai wanda ke wanda ke sayan wato zance na shagala shine kamar ke dake dai wake-wake su zai amfani da su ya batar da mutane ya hana mutane bin addinin Allah wannan shine nashi wani kaga in lahira yake so kuma duniya ce ta da shi wa yattakhizaha huzwa yana rike haka a matsayin abin izgili ulaika lahum azabun alim muhin wanda tana cikin ayoyin da malaman suna suke kafawa waɗanda suke nuna rashin kyan kiɗa da waƙa saboda wannan magana da Allah subhanahu wata'ala yi abinda Allah yake nuna mana a nan shine akwai wanda a kunnansa Allah kan saka wani abu mai nauyi ya hana shi jin wa'azi ya hana shi fahimta ya hana shi fahimta shi sa Allah ya bada misali da mutumin da zuciyarsa ta ta'allaka da kiɗa da waka idza tutla alaihi ayatuna in an karanta masa ayoyi wallahi mustakbira sai juya baya Ina mai girman kai ka Allah mai kuma haka kamar bai ki ba domin idan kiɗa ya ratsa mutum wallahi wa'azi bai masa tasiri wanda kiɗa ya aure shi ba yadda za a yi ma ya bukaci sauraron wa'azi ba zai ba zai bukata ba abin mamaki zaka samu masu sai da kaset ana hanjin jimina akwai na ce akwai na zubarwa daga wani yana sai da kiɗa ana sai da kuma wa'azi ya za a yi su haɗu ba za su haɗu ba ba za su taɓa haɗuwa bare shi mutumin da ya to ya riki kiɗe-kiɗe da sauransu a abin da zai iya raba zai iya amfani da shi ya raba mutane da Allah subhanahu wa ta'ala kaga rayuwarsa tana cikin haɗari tana cikin haɗari saboda da yawa akan yi amfani da kiɗa da waƙa ɓadda mutane Allah ka tsare mu to idan zuciya ta tsallake wannan matsayi na al-iktina wanda ake cewa Allah ya saka zuciya fi akinna waje Allah ala qulubihim akinnatan an yafqahu abinda za a kai shine mataki na shida zuciya ta kai haji na al zuciya ta kekashe domin idan aka ce zuciya an juya bakinta ta koma ƙasa rahamar Allah ba ta shiga dama abinda da ke raya zuciya shine zikirin ala bi zikrillah tatma'innul qulub zukata suna rayuwa suna samun nutsuwa saboda me saboda zikirin Allah to zikirin Allah bai shiga wannan zuciya domin ba yadda za a yi zuciya wa'azi da al'amura da addini ba su shiganta wannan zuciya ta tabbata akwai alkhairi wallahi ba zai yi ba shi yasa zaka ga akwai bambanci tsakanin wanda ya dora ƴaƴansa akan tarbiyyar ibada da wanda ya kyale ƴaƴansa akan sharholiya ta duniya yau da gobe sai zuciyar wannan yaro tafi karfinsa sai a waye gari uban ya zo yana ce ma don Allah ce makamin da zuwa yaro na ya gagare ni la saboda zuciyar baka kyale rahamar Allah tana shiga ba wa'azi na shiga zikirin Allah na shiga sai zuciyar ta samu nutsuwa sai yaro ya tashi da tarbiyya ka kyale yaro daga kiɗa sai rawa da sauransu abuta da mutanen banza sai aka waye gari zuciyarsa ta juya wa'azi bai shiga abin da zai faru zuciyar za ta bushe idan zuciya ta bushe to ta kai makura ta kai siffar yahudawa domin su ne Allah madaukake ba da misali da su a suratul baqara aya ta 74 yana cewa kun kasat qulubukum min ba'di zalika min ba'di zalika fa hiya aw qaswa وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وما الله zuciya ta wuce matsayin lullubewa lokacin da Allah ya juya bakin zuciya ƙasa ba a shi shiga me zai faru zuciya ai ba dutse bane sai ta bushe kina abin da ake nufi da alƙaswa zuciyar sai ta bushe wallahi in zuciyar dan adam ta bushe kar ka yi tunanin abin da za ta aikata kar ka suranta wallahi shi yasa in kana tafiya kaga dan adam yayi wani abu sai ka ce ashe mutum na iyawa kai kana mamaki domin zuciyarka ba irin tashi bace tashi zuciyar ta riga ta bushe in ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fahiya kan hijara wannan zuciyar kamar dutse ce au ashaddu qaswa kai zuciyar kuma ta dutse karfi in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda zuciyar eh, shi dutse halitta ne na Allah kuma yana tsoron Allah amma wannan zuciyar tsoron Allah bai shiga ta da haka idan aka wayi gari ɗanka zuciyarsa ta bushe wallahi kokarinsa shine ma ya kashe ka don haka babu tarbiyya da za ka yi maɗanka ɗanka wanda ya wuce ka sa son Allah in ka yadda zuciyarsa ta bushe to wallahi ba abin da ba zai iya yi ba Allah ka tare shi ne Allah madaukake ba mu misali kuma da aya ta a ta suratul al'am falawla iz ja'ahum ba'suna tabarra'u iz ja'ahum ba'suna tabarra'u قست zuciya ta kai haddi na bushewa يعملون إذا زوجيا na wannan zuciya ba ta tunanin ba wai wani abu yana aukuwa a duniya saboda sabon Allah a'a babu don haka yasa kake gani yanayin duniya a yau duk irin bala'in da ya zo duniya turawa ba su tunanin cewa zunubi ne a sai a rika tunani ai an samu wani canji ne na yanayin iska ya daina kadawa gabas ya koma kudu shi ne aka samu guguwa ta tashi ta yi barna a gari kaza idan an samu tsunami ne ce a'a wani dutse ne ya yi motsi karkashin kasa to haka kawai dutse zai motsi ne ba Allah ke sashe motsa ba ai zunubin ku ke sa Allah ya sa ikan ya motsa wannan dutsen idan ya motsa dutsen sannan sai a samu ainihin guguwa wato igiyar ruwa da za ta tada ambaliyar ruwa ta hallaka mutane duk musibar da ta auku a duniya idan mutum zuciyarsa ta bushe bai taɓa yin tawali in ji Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake cewa falaula in ja'ahum ba'asuna me yasa lokacin da azabar mu ta zo musu tabarra'u maimakon su yi tawali'u su gane kuransu su tuba su koma ga Allah walakin kasar qulubuhum sai dai zukatan su sun suka san sun bushe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malu shaytan ya riga ya kawata musu abin da suke aikatawa suna ganin wannan abin shine wayewa shine ci gaba don haka ba za a tabbari ba a suratul hadidi Allah madaukaki ya mana gargadi ya mana gargadi mu musulmai aya ta goma sha shida zuwa sha bakwai yana cewa alam ya ani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillah آمنوا فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون لو هكا الله مو مسلمي مو mu rika sauraron wa'azi mu rika aiki da abin da ake faɗa mana zukatanmu su rika tawali'u idan an yi mana wa'azi wannan shine domin ishara ce gare mu in ba mu ɗauka ba ta abin da ke biyo baya ba shi da kyau alam ya'ani lil ladina amanu yanzu lokaci bai yi ba ga masu imani inji Allah an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah zukatansu su yi tawali'u game da zikirin Allah wa ma nazala min al da abin da ya sauko na gaskiya wala yakunu kal ladina utul kitaba saboda dama in ana magana akan wanda zuciyarsa ta bushe to ahlul kitabi ne shi da fa Allah ya kada fa ku zama irin su kada ku zama kamar ahlul kitabi min qablu fa qala alaihim al-amad lokacin da aka ba su littafi zamani yayi tsawo annabin ya tafi kasar qulubuhum sai zukatan suka bushe wa kasiru minhum fasikun don haka da yawa da yawa Allah madaukaki bai ce duka ba yace da yawa daga cikin ahlul kitabi fasikai kuma gaskiya ne ka duba rayuwar bature ba a da na kware. amma me yake akasai fasikai kuma suna ɗaukan fasikanci a matsayin abin sha'awa abin alfahari saboda haka komi tsanani idan dai aka ce mutum ba mutuwa yayi ba zuciyarsa ana fatan Allah zai raya kaga wannan kuma rahama ce ta Allah subhanahu wataala ce zuciyarka ta kai haddi na alqaswa shine haddi na kusa da karshe haddi na shida zuciyar mutum ta bushe amma duk da haka karka dauka mutum ya rasa rahamar Allah shi yasa yace ilamu anna Allah yuhyi al-ardha ba'da mawtiha Allah yuhyi al-arba ba'da mawtiha kamar yadda ita ƙasa bayan ta mutu Allah yakan raya ta to Allah haka zuciyar dan adam ko da ta bushe Allah zai iya rayawa me yake nuna maka ka dinga kokarin kamanta riko da addini yau da gobe wallahi za a waye gari kana cikin waliyan Allah komai ne santar da kai duk yanda zuciyar mutum ta bushe wanda manzon Allah ke cewa ah, wani yana cewa ya rasulullah ni fa idan ma akan gaya ma wani to fa ni na tabbata zuciyata ta bushe Wani ke gaya manzon Allah manzon Allah ya ce duk inda ka ga maraya ka shafa kansa kaga annabi ya sani kenan zuciya ko da ka bushe Allah ya raya ta zuciya ko da ta bushe Allah yana raya ta saboda alkawarin Allah muddin mutum yana da rai in ka nemi gafaran Allah zai yafe ma saboda ka wa'azi kusantar mutanen kware rabuwa da mutanen banza shi ke sa mutum ya tsira da kansa amma daɗa nutsewa cikin wato laifi fa zai baka irin abin da ya auku ga banu Isra'ila kamar yadda Allah ya faɗa mana suratul Ma'ida fa bima naqbihim mithaqahum la'annahum mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalima 'an mawadi'ihi wa nasu hazzana wa nasu hazzan ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين saboda haka ci gaba da sabon Allah babu abin da ke jawo mutum banda tsinuwar Allah ina da kyau mu san da wannan kamar da ya faru da banu Isra'ila me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su saboda suna yawan warware alkawarin Allah fabima naqbuhum misaqahum la'annahum saboda yawan warware alƙawarin su sai muka tsine musu albarka Wajen Allah qulubahum qasiya muka mai da zukatan suka zama busassu zukatan suka zama sun bushe sun kekashe don haka wa'azi bai shiga wa'azi bai shiga wallahi mu mai da hankali aikin zunubi ba abin alfahari ba ne mu rayuwar mu musulmai ta bambanta da rayuwar kafirai ka daina sha'awar rayuwar kafirai da tunanin wai kasar ka a wayin gari ta zama haka wannan ba karamin bala'i ba ne abin da za ka yi sha'awa shine kasar ka ta zama mai riko da addini don shine zaman ka lafiya Shi ne more duniya da kuma lahira don haka Allah ya ce mana ba ɗaya suke ba afa man sharaha Allahu, sadrahu lil islam afa man sharaha Allah sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika aya ta 22 ta suratul zumar kenan don haka yasa karka yadda a wayi gari a maka ai babu bambanci tsakanin sassan ƙasan nan da sashin kafirai da sashin musulmai duk ɗaya ne ko a ce ma sashin kafiran ma ya fi daɗi subhanallah subhanallah afa man Allah islam fa huwa min rabbih wanda Allah ya buɗe ƙirjinka ya zuba ma musulunci rayuwarka akan haske take da wanda zuciyarsa ta bushe aka wayi gari kun zama daya ai bala'i ya isa Allah ya kare mu shi sa Allah ya ce fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah kar ku yadda rayuwarku ta yi kama da ta kafirai bala'i ne zai biyo baya Allah ba a yaudararsa in kafiri ya yarda da haka musulmi bai kamata ya yarda ba ba a yaudarar Allah don wannan shi ne tunanin fasikai a wayi gari musulmi rayuwarsa irin ta kafirai ya za a yi a ce an samu zaman lafiya abin da ke kawo zaman lafiya ga ƙasa shine tsoron Allah wallahi in ba tsoron Allah ba za a zauna lafiya ba yanzu shi sa ga nan garin an zauna lafiya shi ai saboda me akwai kamar ta tsoron Allah in babu tsoron Allah masallacin shi muke ta dambe ko ai ta doke doke a rasa mai rabo to amma tsoron Allah ya sa me ya kawo mu nan tsoron bauta ma Allah ne don haka son juna babu abin da ke ba wa ƙasa zaman lafiya kamar tsoron Allah amma fasikanci lalata ƙasa yake idan zuciya ta wuce haddi na ƙeƙashewa to sai ta kai makura wannan shine haddul kafli sai a kulle ta idan zuciya ta bushe wannan zuciya ta bushe rahamar Allah ba ta shiga ba wannan zuciya sai a kulle ta wannan shi ake nufi da akhiru eh, eh, zulmaniyatihi al-ikfar karshen duhun zuciya shine Allah ya kulle wa huwa inhisarul fahmi ya zama to fahimtar gaba ɗaya ta ki shiga zuciyar wani idamul fahmi an Allah ta'ala fahimtar Allah fahimtar sunnar manzon Allah sanin gaskiya da sanin alkhairi duka an haramta ma wannan zuciya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a surat Muhammad أفلا يتدبرون القرآن أم على يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها haka yasa da aka tashi misali da kulla zuciya sai aka yi misali da babban littafi shine alqur'ani in dai aka kai lokacin da musulmi baya la'akari da alqur'ani to kamar mutumin da an kulla zuciyarsa ne domin ita ce rahamar Allah da tafiyar wata ma duniya rahamar Allah da ta fi yalwata ma duniya idan kana nema rahamar Allah ya riko da alkur'ani domin maganar Allah ne wato a nan duniya a nan duniya a yau menene dan adam zai rike wanda ya kasance daga Allah yake babu shi in ba alkur'ani ba babu shi saboda haka yasa ake cewa babu wanda zai koma wajen Allah da lada wanda ya fi kamar wanda ya koma wajen Allah da abin da ya zo daga wajen Allah wato abin da ake nufi shine yanzu in ka tashi tafiya lahira da ka tashi tafiya lahira sai ka tafi da manyan motoci da manyan gidaje ko ba haka ba rubuta ma kawai za a yi wannan da ya tashi tafiya lahira ya tafi da manyan kayan sawa ya tara Nan da ba tafiya zai tafi ba ko ya dai tara ya basu nan wannan da ya tashi tafiya ma Allah sai ya tafi da haddan alkur'ani a kan shi to idan aka je lahira kai ka tara dukiya da yawa wancan ya tara kaya da yawa dukiya a duniya aka same ta a can aka bata inna nahnu narisul arda wa man alaiha wannan dama gadon Allah babu wanda zai yi gwaninta ma Allah kamar wanda ya koma wa Allah da abin da ya zo daga Allah abin da ya zo daga Allah shine alqur'ani babu kamar shi saboda haka ba abin da za ka samu ka koma ga Allah fiye da riko da alqur'ani don alqur'ani shine maganar Allah shine abin da ke kusantar da kai ga Allah a duniya a yau babu kamar shi babu domin a duk duniya menene zamu mu rike mu ce daga Allah da alqur'ani ɗari bisa ɗari musulmi ya yarda daga ah, Allah ne ah, masallaci fa na wurin ibada ne mu muka gina amma alqur'ani fa daga Allah ne saboda haka yasa kake gani alqur'ani ya samu tsaro na Allah tabaraka wa ta'ala amma sauran sassa na addini bu samu irin wannan tsaro ba masallatai bu samu wannan tsaro ba in ka tafi makka ka tafi madina za ga yadda ake wa masallatai zane rubutu a da sauransu in ka dawo ga sunnar manzo Allah zaka ga duk ya saba ka'ida amma alqur'ani ba yana nan yadda yake Allah ya tsare shi babu ƙari babu rage saboda me saboda shine abinda Allah ya alƙawari zai tsare daga cikin abubuwan da aka ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa Mazan Allah ya yi misali da wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da zuciyar kafiri da ta musulmi. A hadisin Abu Sa'id al-Khudri kamar yadda aka samu misali cikin hadisin Huzaifatu bin Yaman. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-qulubu arba'atun su zukatan 'yan adam guda hudu ne. su zukatan yan adam guda hudu ne kaga wancan hadisi ko yace zukata guda biyu ne wanda ya nuna maka cewa misali kawai ake don haka don an samu malamai sun ce zukata iri bakwai ne fahimta ne da suka yi daga ayoyin alqur'ani kamar yadda manzon Allah kan yi irin wannan misali don jama'a su gane fa qalbun ajradu manzon Allah yace zuciyar farko ita ce zuciya tubabbiya tsantsa zuciya fihi mislu siraji yuzhir zuciya ce babu komai cikinta banda haske kamar fitila sai manzon Allah ya ce fa zalika qalbul mu'min wannan ita ce zuciyar mu'mini kuma gaskiya ne saboda haka duk inda ka ga musulmi ya kwana ya tashi sai dai a kulla mar makirci ba zai kulla ba saboda zuciyarsa babu sharri manzon Allah ya ce zuciyarsa mislu siraji yuzhir kamar fitila ce haske take la kaida wala makara fi babu makirci babu kulla wato mugunta a cikin wannan zuciya kullum kokari yake ya amfanar da duniya ba ya cutar da su ba kaga zuciya ta farko kuma yadda annabi ya faɗa in ka duba rayuwar mutane haka zaka gani duk inda musulmi yake baya kulla mugunta ga wani baya yi sai dai a kulla masa amma ba dai ya zauna tunaninsa ba dare ba rana ya zan kulla mugunta ga wani la manzon Allah ya ce wasu rajuhu fihi fitilar a zuciyan take nuruhu haskensa yana nan a zuciyarsa wa qalbun aglafu marbutun ala gulafihi manzo Allah yace sannan akwai wata zuciya ita wannan zuciya an rufe ta an daure da aka rufe ta fa zaka qalbul kafir wanda ita ce zuciyar kafiri wa qalbun mankusu akwai zuciyar da an juya ta an kife ta wa zalika qalbul munafiki wanda ita ce zuciyar munafiki arafa thumma ankara ya sani sannan ya musanta munafiki kenan wa qalbun musaffahun wa zalika qalbun fihi imanun wa nifaqun sannan ana samun wata zuciya shine manzo Allah yace ta wannan zuciya ta hudu ita ce zuciya ce mai faɗi. saboda haka ita wannan zuciya a cikinta akwai aikin imani a cikinta akwai aikin munafinci to haka dai mutum yana tafiya da wannan zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ah, fa ayyul ah, muddatayn galabat sahibataha galabat alayhi kamar mutum da yake da rauni yana da ya ji ciwo wannan ciwon nashi zai rika fitar da mugunya zai rika fitar da ruwa sannan zai rika fitar da jini to idan ya zama ciwon idan ya zama ciwon ya tsananta za a waye gari abin da zai rika fitowa shine mugunya kawai daga wannan ciwo ba ma jini ba mugunya ce za ta yi ta fitowa tana karni manzo Allah yake misali da zuciyar munafiki zuciyar munafiki akwai akwai imani akwai munafiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana la'akari da abin da ya tabbata a ƙarshe ma wannan zuciya kaga kenan manzon Allah ya ba mu misalai kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ya tabbata cewar zuciyar kafiri an ɗaure ta kaga yana kaiwa ga haddi na al-iqfa shine abin da ake nufi da afala yatadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin aqfalha am ala qulubin aqfalha ibn al-qayyim al ya yi magana mai tsawon gaske a littafinsa aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wannan littafi muhimmi ne yana mujallar na farkon shafi na 122 ibn al-qayyim jawziya yace babu uqubatil ma'asi wato Allah madaukaki ya hukunta idan ka saba mar idan ka saba mar zai maka uquba daga duniya duk wanda ya saba ma Allah to zai yana yana cutar da kansa ne yana cutar da kansa saboda haka Allah zai mar uquba fasta yace fa astahbiru ba'd al uqubati allati rattabaha Allah subhanahu ala ala zunubi zan baka misali da wasu laifuka da wasu laifuka waɗanda ake ma Allah sannan Allah ya uquba ma zuciya a dalili a dalilin su an saba ma Allah amma Allah madaukaki zai maka uquba uquba da zai saboda ka saba mar zai yi uquban na zuciyarka sai ce da farko akwai ukubar da Allah yake ma zuciya da ake kiranta al-khatmu alal qalbi saboda kana saba ma Allah sai Allah ya maka ukuba ya maka horo ya buga hatimi ma zuciyarka to idan aka buga hatimi ma zuciyarka inji ibnu qayyim jawziya wannan horo ne tunda ka saba ma Allah tunda ka saba ma Allah Allah ya buga ma hatimi domin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya halice ka ka zo duniya ya tsara maka komai ya shirya maka ya baka ido ya baka kunnuwa ya baka zuciya na tunani duk abin da ɗan adam yake bukata na fahimta Allah ya bashi sannan sai ya turo maka mai wa'azi ma kaga an gama ke mai wa'azi yayi kunnuwa suka ji idanu suka gani ishara da aka yi misalai na alqur'ani duk idanu kun gani kaga kenan Allah ya riga ya isar da sakon ka fahimta amma duk da haka sai ka bijirewa Allah to bijirewa ka ba za ta tafi haka ba ba za ka tafi haka ba tunda Allah ya maka sauki yadda za ka fahimci gaskiya amma ka fanɗare mai to zai ma ukuba ukuba na farko ita ce alhatmu alal qalbi wannan zuciyar za a buga mata hatimi akwai alamomi waɗanda suke nuna cewa zuciya an buga mata hatimi yace fa minha alhatmu alal qulubi wal asma'i wal gishawa alal absari in ka tattara ayoyin da suke magana akan cewa Allah ya buga hatimi ma zuciya za ka samu cewa kunnan an toshe idan an rufe zuciyar an kifar da ita to wannan me yake nuna maka inji ibnu qayyim jawziya yace alhaylula bainal mar'i wa mar'i wa qalbihi kamar misali wata ayar ba Allah madaukake yake cewa inna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi Allah yakan shiga tsakanin mutum da zuciyarka ya kasa baka damar juya zuciyarka akwai mutane da yawa waɗanda suke fatan su iya shirya. amma wallahi ya gagare su ya gagara mutum yana son ya daina zina ya kasa wanda ne ake nufi da alhailula bainal mar'i wa qalbi Allah ya shiga tsakaninka da zuciyarka ka kasa controlling din zuciyarka sai dai juya ka take abin da kaga dama kake yi ba abin da kai kaga dama kake yi ba domin da zuciya da mutum ya kan juna suke zuciyar tana kokarin ta yafe ka kai ma kana kokarin ta yafe eh, ta Allah subhanahu wataala dama da ya bamu daman faɗa da shedan ai ba wani abu bane faɗa da shedan face kokarin ka fi karfin zuciyarka in dai ka iya kun karfin zuciyarka to shedan ba iya samu iko a kanka to idan ka ga an kai lokacin da zuciyarka ta fi ka wannan ukuba ce ta Allah duk yanda aka yi ka bijire ma Allah ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba domin duk mutumin da ya ma Allah tawaye ya masa wa'azi ya ki ɗauka kada ya ɗauka zai ta fata ibnu qayyim ya ce wallahi hukubar farko ita ce al-khatmu alal qalbi sannan za a kai ga igfalul qalbi an zikri rabbi alamar da take nuna cewar zuciyarka tana da hakimi shine zaka ga wa'azi ya ga eh, karatun alqur'ani ya ga gare ka zikirin Allah ya ga gare ka igfalul qalbi an zikri rabbi da zaran ka ɗauki alkur'ani za ka karanta shi gingide ya kama ka wallahi zuciyarka Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya buga hatimi a ta wata alama ce alamar da za ta nuna ma zuciyarka tana da hatimi ne ke cewa wa insa'ul insani nafsuhu za a kai ga lokacin da za ka manta ranka za ka manta ranka kai kanka menene ake nufi da mutum zai manta ransa ya aikata abin da ya san zai jawo mar dawwama cikin azabar Allah mutum ya manta ransa wa tarku iradatullahi tafiyar qalbi an kai lokacin da Allah madaukaki ya kiyarda ya tsarkake wannan zuciya wa ja'alu sadr dayyiqan haraja ka annama yasqadu fi sama lokacin da za a wayi gari zuciyarka tana baci idan ta ji zikirin Allah zuciyarka tana ɓaci hankalinka yana tashi idan an sa a karatun alkur'ani ka ji maza kana son a kashe ba ka son ka ji idan karatun alkur'ani kai ko da wato zai kasance ne abin da ya shafi zikiri ba ma karatun alkur'ani ba za ka zuciyar mutum tana kuntata saboda haka wannan alama ce wanda take nuna cewar akwai hatimi a zuciyar bawa in ji ibn qayyim jawziya ja'alu sadri dayyiqan haraja sannan sarful qulubi anil haqqi ya zamanto zuciya ta karkace ba ta san duk abin da ya shafi gaskiya sai dai abin da ya shafi ƙarya da yaudara wa ziyadatu ziyadatuha maradan ala mardiha wa irkasuha wa inkasuha bi haythu tabqi mankusa idan ka ci gaba bayan kana samun waɗannan alamomi to babu shakka zuciyarka daɗa lalacewa take zuciyar ɗan adam daɗa lalacewa take amma da farko Allah zai ta sa maka alama alamomi daban-daban da kana iya tashi a idan raka raka'a hudu yanzu abin ya gagara sai raka'a biyu wata rana ma raka'a ɗaya kake na da ya ce ayan ce babu laifi sai kai raka'a guda shi ne wucirinka ana nan tafi har a waye gari wucirin ba ka sai ana ta fice a samu na filu da ake kafin a yi sallolin farilla ko bayan an yi su ma ba sai ana nan tafiya sai a samu dukkan aiki na ibada wanda da kake yi raguwa yake alamar hakimi ne in ji ibn al-qayyim jawziya Allah shi tsare bisa Allah subhanahu wa a suratul hajj yake cewa fa inna hala ta'mal absaru fa inna hala ta'mal absar ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور الله سبحانه وتعالى سورة الحج آية 46 ya ce ai ba wai idanu ke makancewa ba sukata da ke cikin kiraje su makanta Allah ka tsare mu ba idanu ke makanta ba zukata da ke cikin kiraje su makancewa domin makantan duniya rahama ce idan ta tarar da imani makantan ido da Allah ya baka in a duniya ne in ta taras da imani a tare da kai wallahi rahama ce shi ya sa shi kafiri a lahira gaba ɗaya yana tashi ne makawo ka gani gani da kake a duniya rahamar Allah ne me yasa Allah ya baka gani a duniya saboda ka ga gaskiya ka ka ga ayoyin Allah ka fahimci cancantar a bauta ma Allah a lahira Allah subhanahu wata'ala zai tada kafiri a matsayin makawo matsayin makaho baya gani saboda ganin ma ai rahama ce ni'imar ce saboda ka kafiri bai gani shi sa Allah madaukaki yayi wutar jahannama ba ta da haske wutar jahannama ba ta da haske baka kirinci sai dai azabar Allah kullu saboda hasken kansa ai rahamar Allah ne saboda haka a lahira kafiri bai da haske bai gani da idanunsa kuma azabar da za a sa shi azaban ma babu haske Allah ka kyauta ta karshen mu a nan Allah madaukaki yana nuna mana cewa ai ba wai makantan idanu su ne makanta ba makantan zukata su ne makanta me yake nunawa ibn al-qayyim jawziya yace ja'alul qalbi asamma la yasma'u al-haqqa abkama la yantiqu bihi a'ma la yarahu فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وأين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام وتؤدمت aka ce zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala ya buga hatimi ya buga hatimi to kamar misali ne ka samu makaho ka nuna masa wani launi ka ce bambanta min fari da baki ba a riga an buga hatimi ma zuciyar wannan mutum saboda haka wannan zuciya ba ta jin gaskiya ba ta ganin gaskiya kuma ba ta tunanin gaskiya Allah ka kare mu don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna misalai wurare da dama game da yadda zuciya take lalacewa don me don mu ɗauki mataki Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ya ja hankalin mu a wurare da dama don me don mu kare kawunan mu idan mun ki ibn al-qayyim da ya ce sai a ce matsayi na gaba shine khasful qalbi nutsewar zuciya nutsewar zuciya yace al-khasfu bil qalbi kama yukhsafu bil makani yanda ka san akan nutsar da wani gari akan nutsar da wani gari ko a samu girgizar kasa haka zuciya take haka zuciya take wa ma fihi fa bihi ila asfal safili wa sahibu la la zuciyar mutum akan nutsar da ita mai zuciyar bai sani ba mecece alamar da take nuna cewa zuciyar mutum an nutsar da ita ya za a yi ka gane ibn qayyim jawziya yace alamatul khasfi bihi annahu la yazalu jawwalan hawla as-sufliyat wal qazurat wal raza'il duk abin da ɗan adam ya shaida cewa kazanta ne kai abinka ba kazanta ba to alamar zuciyarka an nutsar da ita eh, ya za a yi a ce wannan ba kazanta ba ne na babu wanda zai ce karuwa ba kazama ba ce karuwa ba kazama ba ce mutumin banza mutanen banza ke lalata da ita a ce kai ma kana tarayya da ita kaga baka ganin ba baka ganin kazanta sai dai sha'awarsa baka kyamar kazanta sai sha'awarsa to alama ka Allah ya nutsar da ita domin idan zuciya ta nutse sha'awar rayuwa da mutanen banza ne ake albu'du anil birri wal khairi wa umur duk abin da ya shafi aikin kwarai mutum nisan ta sai ke saboda haka zaka samu kusancin mutum yana ga mutanen banza ba mutanen kirki ba baya son ya kusanci mutanen kirki maganarsa ta mutanen banza aikinsa na mutanen banza halayensa na mutanen banza eh, ibnu qayyim da ya ce karka yi tambaya zuciyarsa Allah ya riga ya nutsar da ita saboda ka yadda kasan kare yake tafiya gola da mahaukaci yake neman kasanta to haka dan adam da ke kokarin neman haram da kansa duk dan adam da ke neman haram yana neman kasanta wannan yace kar ma ka tambaya zuciyarsa ta riga ta nutse domin idan zuciyar dan adam tana da ɗaukaka, idan zuciyar dan adam tana da ɗaukaka. yana cewa shawagi take al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala gashi bata mutu ba me ya ake nufi yanzu kaga kai zuciyarka a matsayin ka na mai imani a yanzu haka ibnu qayyim ya ce, idan ba lalacewa ta yi ba zuciyarka na shawagi ne wajen al'arshi ya aka yi zuciyarka kana da kake shawagi wajen al'arshi ba, ba ka zuwa al'arshi amma ai tafiyarka tunani kake abin da zai raba ka da Allah baka son mai kaga kenan kokari kake ka kusantar da kai kanka ga Allah subhanahu wata'ala da haka rayuwarka ta samu ɗaukaka kamar Allah ya kai ta ne wajen al'arshinsa subhanahu wata'ala ya ce to idan kaki sai a je mataki na ƙarshe shine masbul qalbi sai a rikidar da zuciyar don haka halittar kama ta bambanta da ta mutane ta koma ta dabba daga khatmul qalbi yace idan aka wato buga hakimi ma zuciya wanda shine matakin farko sannan khasful qalbi a kifar da zuciya mataki na ƙarshe shine masful qalbi a rikidar da zuciya yaya ake rikidar da zuciya zaka ga mutum ya koma rayuwarsa irin ta dabba sha'awar rayuwar dabba yake yi masful qalbi saboda zuciyarsa ta riga ta rikide ta koma irin ta wannan dabba ta koma irin na wannan dabban فيمسخ كما تمسخ الصورة فيصير القلب على قلب الحيوان زوجة تقوم إرن تدبى الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته أو أيضاً تبيئر كإرن تدبى أيكن كإرن تدبى وتهالا ينك إرن ندبى إن كذوب كاجري أفي أفي كاجري نان دداما أدونيا ودندا wato duk shekara suna da ranar da suke warewa na yawo a cikin gari akan basu kurtsirara Eh, a hau keke miliyoyin mutane a zagaye gari tsirara a yawo wannan kuma rana ce ta yawo tsirara yanzu ka kai musulmi in ka ga wannan ai sai ka bar gari ko to amma su wai ai abin gwaninta ne an ci gaba to zukatan nasu ne Allah ya maida irin na dabbobi dan dabba ce ba ta ganin akwai tsiraici dabba gaba ɗaya ba ta ganin tsiraici wani abu ne to da zaran ka kamanta rayuwarka da ta wancan dabba sai Allah ya maida rayuwarka cikin wancan din wanda shine abin da Ibn Qayyim ke misali da aya ta 38 ta suratul an'am wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi dabbatin fil ardi wala ta'irin تحشرون qayyim القيم ya yake cewa ai dukkan wata dabba da ka gani da wani tsuntsu al'umma ce kamar ta dan adam tana da tsarin rayuwarta mai zaman kansa kowace dabba yadda ka san dan adam yana da nasa jinsi a al'umma ce to haka nan kowane tsuntsu kowace dabba ita ma tana da al'umma don haka idan aka waye gari kai a matsayinka na mutum ka koma sha'awar rayuwar wata dabba tunda ita akwai nata salon rayuwan daban da Allah ya tsara mata yanzu kaga baka cewa ai bai kamata a kale biri yana tafiya haka ba bari a rika dinka musu riguna aikin banza kake ko to da shi Allah ya halicci biri saboda ya tafi rara. haka Allah ya yi shi amma mutum fa dan adam fa Allah ya daraja dan adam saboda haka Allah bai tsara rayuwar dan adam ya tafi rara ba da zaran mutum ya tafi tsirara akan titi ko kafirai ne suka ga suna kau da kai kau da kai suke ko da kafirai ne ba ma musulmi ba ne saboda me ya ya saba ma tsari na ainihin al'ummar dan adam a tsari na mutum wannan ya ya bambanta saboda haka a wayi gari a ce wai ci gaban ilimi shi daga koma kwaikwayon rayuwar dabba shine sai ibn qayyim ya ce to Allah zai hore ka horon da Allah zai maka sai sa maka rayuwar tun da irin wanda kake sha'awa kenan sai a mai da rayuwar taka ta koma irin ta dabba wanda shi yasa kake gani a kafashen turai sun ci gaba za ka gani abubuwan sha'awa amma wallahi rayuwar ba ta da daɗi musulmi ba iya zama cikin su in dai musulmi yana da ƙarfin imani wallahi ba iya zama tare da su sai dai zaman hakuri zaman larura ta yiwu yan uwansa ne ya musulunta daga cikin su amma daɗin rayuwa sai ka dawo kasashen musulmai daɗin rayuwa yasa kake ganin dubai ta kame hankalin kafirai gabas da kudu da arewa don tafi sauki ai ana tafiya turai ana tafiya amurka me yasa jama'a suka gwammaci su je dubai saboda ƙasar musulmai ce akwai dama dama duk lalacewar tarbiyya saboda ƙasa ce ta musulmai ta fi daɗin rayuwa ai kafiri yanda ka san ka zauna a daji da dabbobi haka zama da shi yake Allah ya samu gadi wairin wannan bayani da ibnu qayyim ya yayi a littafin wato magana ce da take mai tsawo yana nuna cewa dole ne musulmi ya kauda kansa ga duk abin da ya shafi sabon Allah ya yi kokari ya kamanta riko da addinin Allah domin ta hakan ne kurin mutum yake samun tsira daga kushin Allah tabaraka wa ta'ala ko kuwa la'antar Allah ga mutum saboda ya ki barin laifi gare shi haka al-imam ibn taymiya ya faɗa shi ma cikin majmu'u fatawa mujallal da goma shafin ɗari hudu da hamsin da uku yana cewa faman a'raba an hadha zikiri duk wanda ya kau da kai ma abin da ya zo cikin alqur'ani was sunna man a'raba an hadha zikiri wa huwa al-kitab was sunna duk wanda ya kau da kai game da wata magana da ta zo cikin alkur'ani ko wata magana da ta zo a sunnar annabi to Allah sai ya mar horo wajibi ne mu san da haka duk musulmin da aka ce mar Allah ya ce annabi ya ce sai ya kau da kai to wallahi ba zai mutu ba sai Allah ya hore shi ba zai mutu ba sai Allah ya mar horo wannan horo shi ke kai zuciyarsa tsayayen matakai bakwai ɗin nan idan Allah ya nufi shi da rahama daga baya zuciya tana iya samun tsafta tana iya samun tsafta shi yasa yake cewa quyida lahu qarinun min ash-shayatin Allah zai hada ka da wani aboki cikin shedanu fasara min awliya'i shaytan kafin ka mutu sai ka samu shaidan kai waliyin shaidan ne tun da har an yi wa'azi da alqur'ani da sunnar manzon Allah ka ki yadda to Allah zai gama ka da aboki ko dai kafiri ko wani fasiki ta kadari marasan Allah sai Allah ya gama ku ya sa soyayya tsakaninku ka kasa rabuwa da shi a dalilin wannan abokin ya zama ka samu shaidar waliyin shaidan kafin ka bar duniya domin dama ɗayan biyu ne ko dai kana cikin waliyan Allah ko kana cikin waliyan shaidan waliyin Allah shine wanda za a ce mar Allah ya ce sam'an wa ta'a annabinsa ya faɗa sam'an wa ta'a wa in kana muwaliyan lirrahmani taratan wa lishaitani ukhra idan ya zama kuma shi musulmi fa wannan lokaci yana tare da Allah wannan lokaci yana tare da shaitan an ce Allah ya ce ya dauka amma wani lokacin bai dauka ba kana fihi min al-imani wa wilayati Allah bi hasabi ma wala fihi rahmana don haka tun da za ka ɗauki maganar Allah a wani lokaci ka jefar da wata a wani lokaci to kana nan tsakanin biyu kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi illa dai ba a san a wace gaba za ka bar duniya ba shine abin tsoro وكان فيه من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان gwargwadon yadda kake tare da Allah gwargwadon yadda kake zama cikin waliyan Allah ko da kana sabon shi gwargwadon yadda kake tare da shedan gwargwadon yadda kake zama cikin waliyan shedan ko da kakan saba mar don haka ba a cewa mai sako waliyin shaiɗan gaba ɗaya saboda cikin waliyan Allah akan samu wanda ke saba ma Allah wato abin nufi ne. kana iya samun musulmi a yanzu ya saba ma Allah amma kuma yana biyayya ga Allah to abinda ake cewa waliyin Allah shine wanda biyayyarsa ga Allah tarin jayi sabansa ga Allah saboda haka hatta mumini akan samu yana saba ma Allah amma idan aka auna rayuwar shi shin mafi yawan rayuwarsa biyayya ne ga Allah ko saba ma Allah idan aka samu biyayya ne ga Allah to sai a rubuta cikin waliyan Allah Allah ka gafarta mana yana da kyau mu dawo ga tafsiri ko mu ƙara ayoyi guda uku Ni Allah ya ce a gaba anhu illa dawo ga aya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hum anhu su kafirai suna hana mutane kar su zo ga annabi Muhammad kafirai na hana mutane zuwa ga manzon Allah auna an su ma suna nisantar manzon Allah sun nisance shi suna hana mutane su je kusa da shi al-imam qurtubi yana cewa huwa amun fi jami'il kuffar ba manzon Allah ba bane wato abin da ake nufi dukkan kafirai suna hana a karbi addinin musulunci kuma suna nisantar addinin musulunci wannan ka'ida ce duk kafirai kuma a duk duniya wannan ita ce siffarsu ينهون عن Muhammadin اتباع محمد وينأون عنه suna hana ayi biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka inda zaka sa lura da kyau zaka gane gwagwarmayar da ake ta fama da ita a duniya a yau shine ya za a yi a kashe a dakatar da yaɗuwar addinin musulunci gabas da yamma kudu da arewa ta ina za mu yi fada da ita wanda shine ya za mu yi mu bata addinin musulunci a idanun duniya kada mutane su rika karɓar addinin nan saboda ka sai a rika shafa mar baƙaƙen fenti ana ɓata mai suna ana faɗa da shi a bayyane ana faɗa da shi a ɓoye wato dadin abin shine shi Allah da ya halicce mu da su shine mai mallakan addini saboda ka duk makiyin Allah ba zai iya gagarin Allah ba tunda shine kai dai rike addinin ka kawai karka damu wallahi ba wanda ya isa ya hana addinin musulunci yaɗuwa a duniya wallahi ba ai sun dade suna yi ba yau ba tun manzon Allah yana da rai shine abin da Allah ke magana a yanzu yana mana magana ne da annabin fa amma gashi annabi ya tafi kuma maganar tana da har yanzu shi sa al-Imam Qurtubi ce? kafirai ne gaba ɗayan su ba wai annabi bane wa hum yanhauna anhu suna hana mutane su iso ga annabi Muhammad wa yan'auna anhu suma kansu suna nisantar da kansu daga manzon Allah sai Allah ya ce Allah sarki wa in yi yuhlikuna illa an anfusahum ba su halaka kowa ba ce kawunan su da ka mutu an gama dan wuta ne so da ka waya ka cuta ka cuci kanka jira ake ka mutu wallahi ka zama ainihi garwashin wuta jahannama ba abin da zai hana mutum ya tafi wutar jahannama mutum bai yi imani da manzon Allah ba eh, saboda haka shi kafiri abin tausayi ne abin tausayi ne shi sa Allah ya ce wa in yuhliku la illa anfusahum ba sa halaka kowa face rayukansu wa ma yashkuruna amma ba sani ba ba sani ba yana nan fada yake da musulmi yana kumfan baki bai san yana fada da gaskiya ba sai an tashi a lahira ya ci jiya Allah ka kare mu na dama ta karshe walau tara idh uqifu ala an-nar walau tara idh uqifu ala an-nar faqalu ya laitana ala nari Allah ke cewa ka ina ma ina ma kana gani ya kai Muhammadu Allahu akbar Allah mun gode ma da kai mu musulmai ina ma kana gani ya kai Muhammad iz wuqifu ala nar ranar da za a tsayi da su akan wuta duk wata ƙasa da ta yi faɗa da musulunci wallahi Allah ya tara su gaba ɗayan su akan wuta ala nar zai musu tambaya eh, eh, lokacin da aka tara su tambaya za a musu amma duk wanda ya mutu aka ce ga shi ga wuta ai ya san kenan addinin da ya rike a duniya addinin banza ne ya laitana tun ba a magana ba ga suna a wuta kai tun mun raddu ina ma a dawo da mu duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu kare ta wa'azin musulunci ba ina ma a dawo da mu duniya ba za mu karya ta ayoyin Allah mahalicci mu ba wa nakuna minal mu'minina mu ma mu kasance cikin musulmai duk Najeriya ya zama babu wani wurin ibada in ba masallaci ba hmm? ina ma a dawo da mu duniya ya zama gaba ɗaya mu musulmai akwai labarin wani malami da ake kiransa al-Imam Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani al-Imam Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani almajirin al-Imam Shafi'i Allah madaukake masa rahama wannan malami ya rubuta littafi littafin wato munazara da ba a taɓa rubuta irinsa a tarihi ba littafin munazara littafin da ake debate a musulunci game da aqida yana da littafi musamman da ya rubuta fi rafi ala sunan littafin alhaida wal itiza wallahi babu littafi kamar sa shine na farko ya rubuta littafi saboda martani ga waɗanda ke kawo shubuha ga aqidar ahlus sunna ya rasu hijira na shekara 240 wato shekara 1195 rabuwarsa da duniya a yau amma littafin na nan har ma الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي يا شرحي ما ون هو من أبرز هو أبرز كتاب المناظرة في التاريخ باب wanda ya magana akan yadda ake debate a musulunci wanda ya fi wannan littafin wato malamin Allah ya masa basira kwarai ta a wannan zamani zamaninsu zamaninsu shekara 1195 rabonsa da duniya a yau ya yi zamani da khalifa da ake kiransa al-ma'mun abdullah bin harun ar-rashid khalifan da ake kiransa al-ma'mun wato yana daga cikin khulafa'ul abbasiyya annan to a zamaninsa akwai wani daga cikin almajiran almajiran al'imam abu hanifa wanda ya kai makura ta wajen ilimi daga baya sai ya eh, bata ta same shi ya koma aqidar al'itizal Mai ake nufi da aqida ta al'itizal shine gardama game da wasu siffofi na Allah subhanahu wata'ala bai yarda a siffanta Allah da cewa yana sani ba saboda in ka ce Allah yana da ilimi ka siffanta Allah da wata siffa da dan adam ke da ita wato kamar ka siffanta Allah ne da na ƙasa saboda ai ilimi an san shi ne gurin mutane to wannan lokacin yana samun karbuwa saboda haka shi wannan malamin imam abdulaziz bin yahya al-kinani ya samu khalifa al-mamun yace yana bukatar a tare jama'a a kira wannan malami da ke cewa ba a danganta ilimi ga Allah ni a matsayina na ahlus sunna in kare in tabbatar da cewa Allah ana siffanta shi da ilimi kuma ba na kasa bace gare shi shi kuma ya kare wannan ra'ayi na shi shikenan sai aka haɗu a fadar sarki yana cewa in ra'a amirul amirul mu'minina atala Allahu baqa'ahu an ya'zana li hatta ukazzibahu wa ukassira qawluhu ah, ina son a bani damar in kawo hujja hujjan da zan bada ba mai yawa bane hujjan da aya ta ce tas a cikin alkur'ani aya ɗaya ce a cikin Alƙur'ani da take nuna ba ma maganar wai Allah yana da ilimi ba la abinda ni nake cewa shine shi Allah ya san abin da bai auku ba da ya aukun ga yanda zai kasance kuma ba zai aukun ba yanzu ka fahimci wannan magana Allah ya san abin da bai auku ba da zai auku yanda zai auku kuma ba zai aukun ba kaga maganar ilimi an kai makura kenan ba ma maganar Allah yana da ilimi ba wato ilimin Allah ya kai haddin da ya san abin da ba zai taba aukuwa ba inda zai aukun ga yanda zai auku amma duk da haka ba zai aukun ba har abada kuma Allah ya sani sai na san ke ce a Allah ka kiyaye harshen ka ba saboda muna magana ne akan Allah ba Allah ne tauhidi saboda da zarar ka yi wargi game da addini mutum yana rinta ko ce ka kiyaye harshenka ko za ka sake maimaitawa ya sake maimaitawa ya ce abin da nake faɗa shi ne ana siffanta Allah da ilimi domin siffar ilimi siffa ce ta kamala siffa ce ta kamala shi yasa ɗan adam idan aka ce ba shi da ilimi yana tare da siffar na ƙasa to idan ko ana jingina kamala to ai Allah madaukaki ya fi ta cancanta da kowace kamala ba ɗan adam ba saboda haka idan aka ce Allah ba a jingina ilimi gare shi ba na kasace gare shi to ba ma ilimin ba ne ina cewa ilimin Allah babu wanda ya samu irin shi shi Allah ya san abin da bai auku ba da ya auku yadda zai auku kuma abin ba zai auku ba yana ji ko shi wannan ce yawwa Allah ya kama ka a gaban sarki saboda dama kun daɗe kuna fadda mutane a ahlus sunna kaza kaza sai ce sarki ce to ba mu hujja yace ba mu hujja sai karanta masa wannan aya ta 28 ta suratul maida bal badalahum ma kanu ma kanu yukhfuna min qabl ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وإنهم لكاذبون kaga Allah madaukaki yana magana game da kafirai a ranar tashin kiyama da zarar an kai su ga wuta za su ce me ya laitana nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina kai to ina ma za a mai da mu duniya ba za mu kare ta ayoyin Allah ba sai Allah ya ce mene bal badalahum ma kanu yafuna min qabl abinda da suke boyewa a duniya ne yanzu ya bayyana gare su a buya a yi mitin yadda za a kulla sharri a kashe musulmi a fasa musu a ta wannan gefe da wancan gefe yanzu sharrin ne gashi yanzu ya fito gare su ga suna a wuta sai Allah madaukake ce walau ruddu da za a mai da su duniya la'adu limanuhu an abinda da aka hana sun nan shi za su sake aikatawa wa da da makareta ne nan Allah ke ce ma annabi da za a mai da kafirai duniya wallahi ba za su canza halin su ba irin abin da suka yi shi za su yi saboda yanzu yana farkawa ya ce ah, ashe imuwa ce ashe dogon suma ne shi nan kaga shi ya riga ya bace ko sai kuma a ci gaba da abin da aka tsaya da inda aka tsaya sai a tsora don da zaran ya tashi da rai ba zai yadda an ba shi rai ba ne a'a zai zai dauka kawai ma ne ko kuwa ya samu rikicewa saboda wani jinya rashin lafiya ya yi mummunan mafarki har ma gashi a wuta ya za a yi kamar shi je wuta babban malami to nan duk tunanin zai zo mar bai san cewa halaka ba ce kaga Allah madaukaki yana cewa walau ruddu la'adu limanuhu anhu shine abin da wannan malami al-Imam Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani yake gaya ma shi wannan shugaba al-Mamun Khalifa Abdullah bin Harun al-Rashid yace masa ga abin da Allah ya faɗa walau ruddu da za a dawo da kafirai duniya lima la'adu limanuhu anhu da sun sake yin abin da aka hana su yanzu ina son tambaye ka Allah bai sani ba ke na yi faɗa wannan magana kaga Allah ya sani da za a dawo da kafiri kafirin ba zai zama na ƙwarai ba sai ce za a dawo da shi din ya ce za a dawo da shi ba kaga na magana ta ta tabbata Allah ya san abin da bai auku ba da zai aukun da ga yadda zai kasance kuma ba zai aukun ba saboda kai ana magana sifar Allah ta ilimi babu kamar Allah Allah ya san albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi wannan yana cewa mutum ne fasikancinsa ya bayyana kuma gashi yana karancin yana karambani shigewa gaba ya jagoranci mutane a sallah shin idan mutum ya ki binsa sallah ya yi daidai to da'iman kafin ka bar mutum ka bin mutum sallah dole sai ka katse masa hanzari saboda akwai tarko na shedan akwai tarkon shedan sau da yawa shi wannan mutumin da kai kake ganin yana fasikanci a bayyane ta yi shi bai ma san yana fasikancin ba bai ma san yana yi ba kaga in bai san yana yi ba ko yana da uzuri wajen Allah don haka ake bukatar a katse hanzari sannan ta yiwu labarin da ya iso gare ka ba gaskiya bane kaga kenan an samu masharranta sun kukulla abin da za su kulla ta yiwu akwai uzuri gare shi don haka babban abu shine a katse hanzarinsa a kira shi a masa nasiha in ya fanɗare lokacin ka katse hanzari kana da damar ka daina bin sa sallah kana da damar ka ba da shawara a canza shi kuma ko da ka daina bin sa sallah baka yi laifi ba saboda me saboda ka yi mai nasiha ya fanɗare wanda shi ne abin da ya zo a cikin fatawa bin bas mutallan tara shafi na ɗari uku da saba'in da bakwai shi fasiki da'iman don an bi shi sallah ba ta ɓaci illa kawai ana kin binsa ne saboda ya zama gyara gare shi da kuma gani ga wani kada mutane su yi sha'awar aikata irin abin da yake aikatawa don a ce limami guda ga abin da yake aikatawa kaga ya bada bakar shaida ga musulmai yana cewa mutum ne ya karbi bashin banki da ruwa ya sayi gida daga baya ya ji wa'azi akan illar riba ko zai iya samun wasu kuɗi ya je ya biya banki babu da gidan an biya bashi da wani kuɗi daban babu laifi sannan ya ce to yaya zai da wannan gidan ya sayar ya ba da sadakan kuɗin kenan ya sayar da gidan ya ba da sadakan kuɗin wato Allah subhanahu wata'ala ya sharɗanta matuba game da tara dukiya ta haram wannan tuba ba ta inganta sai ka rabu da wannan dukiya sai ka rabu da wannan dukiya wannan shine gaskiya in ka duba um, um, bayanin da yazo a fatawa lasina a mujallar na goma sha hudu shafi na ishirin da tara wanda ya tara dukiya ta hanyar haram dole ya rabu da wannan dukiya Sai tubarsa ta inganta ya za a yi rabu da ita in barawo ne ya maida wa mutane kayansu in murdiya ce yayi sadaka da ita idan babu mai abin kenan yi sadaka da shi amma dai wannan dukiyar ba ta taba zama halar gare shi wanda aka samu a tarihi ya dan nuna akwai sauki gare shi shine ibnu taymiya yana cewa ta yiwu eh, wannan idan ya rabu da dukiyar ya halaka gwamma a ce ya ma ci gaba da rike wannan dukiyar don misali a ce ya yi sadaka da dukiyar gaba ɗaya kaga kenan zai koma bai da komi idan da barawo ne aka waye gari ya sadaka da komai aka kuma za a koma gidan jiya shine sai shi eh, shi ibn taymiya yake cewa a ganansa ya cire daidai abin da zai iya zama jari makankanci wato jari karamin jari wanda za a iya samu daga jikin wannan dukiya sauran ya yi sadaka da ita wannan jari ya zama shine larura gare shi bayan da zai yi sai ya samu ainihin madafa a rayuwarsa wanda shi kadai wannan magana wanda malamai ba sa ɗauka da dama ƙwarai kuwa duk da cewa magana su akwai hikima Allah ya gafarta masa wannan yana cewa na yi zane a jikina da wuta tatu amma kuma yanzu abin abin yana damuna bayan da na ji cewar babu kyau shin tilas sai na kankare shi ko kuwa dai yaya zan yi domin ni dai na tuba kuma ina da dama matuka wallahi dole sai ya kankare wannan shine illa dai kawai idan akwai uziri biyu uziri na farko shine kankare shin yana ɗaukan dukiya mai yawa ta yadda shi kuma bai da ita ko kuma na biyu inda aka sa wannan tatu ɗin idan aka nemi kankarewa zai haifai mai da na ƙasa wata da wuya ya dawo ga ainihin siffa da take da wannan shi ne kawai ruwa da malamai suke cewa za ta hana mutum ya kankare wannan yana fasawa bin ba su mujallar na goma shafi na arba'in da hudu ta ina za a ɗauka larura ne larura ne idan babu hanyar cirewa idan ku akwai hanya to gaskiya rabuwa da ita yafi saboda karka yadda ka mutu da alamar saba ma Allah sai dai alamar tuba idan alamar tuba za ta zama sai ka wahala to wanda a wahala dai ko ka tafi da shaidar ka tuba wanda shi ne amma kuma dan ya zama uzuri za a cutu za a iya bari wannan shine abin da bin bazu yake faɗa duk abin da ya zama za ka cutu za ka iya bari matsalar ita ce mutane da yawa suka a kan larura alhali abu bai kai larura ba abu bai kai larura ba sai a ce mai larura don haka yasa dogara da larura yakan zama haɗari wajibi ne mai hatara gaskiya saboda haka idan mutum yana da tatu na tabbata akwai na'ura da yawa hata ƙasashen turai da sauransu suna da na'ura da ake cire tatu ɗin akwai abubuwa da yawa da akan yi akwai likitoci da akan gani na'am wasu baya yiwuwa a cire din amma wasu ana yi wasu ana yi duk da cewar ana wahala to kai tunanin za a iya samun hanyar rabuwa da shi ya fi ce kai tunanin ai larura ne alhali ko ba laruran bane wannan kuma yana cewa akwai wani tanadin da kamfanonin sadarwa ta wayan tarho suke yi na bayar da rancen eh, buga waya ko da mutum bai da kuɗi amma idan mutum ya zo da kati za su cire kudin su har ma su cire kudin ruwa to ai ka ba da amsa sun cire kudin ruwa idan kudin ruwa ya shigo haramun ne wannan bashin duk bashin da za a baka a ciri ba a dalilinsa wannan bashin haramun ne ba kuma banki ba kowaye ya baka ko da ba a banki ba ne ko da mutum ne ya buɗe zaure saboda ba da irin wannan bashi kudin ruwa ne ba sai banki ba duk bashi in dai kuɗi ne ba kaddara ba akwai bambanci tsakanin bashin kaya da bashin kuɗi bashin kaya shine as-salam wanda yana da babi a cikin fikihu babu laifi a kai amma bashin kuɗi a bada kuɗi a samu riba haramun ne wanda shine abin da yazo a fatawa lajna mujallad na goma sha shida shafin ɗari da tamanin da biyu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت